Yeah. assalamu alaikum barkan ina isar da dubin gaisuwa na duk musulman gane duka baki daya yau allah ya kawo mu wurin za mu tattauna da babban shi kuma mun ce mai jarumi <laughs> jarumi da akan social media ya shahara sosai a ah, mai lakabi wanda ake kiransa junior tutor Eh, za mu tattauna da shi muna jin batun shi kamar ni aka zance kan social media nake jin batun shi amma ban taba ganin shi ba yau Allah ya sa kuma yau na neme shi kuma yau na gan shi to kafin mu tattauna da junior tuta ga shi ne gaba na dai na san dai kuna kallo ni da shi assalamu alaikum sai wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, barkan ka da warhaka barka kabi to junior tuta tambaya na na farko ne wane ne jiniyo cuta <laughs> ok jiniyo cuta na ni ne jiniyo cuta ni da ke zaune gaban kunga eh ya ni ne suna na alhaji alhassan cuta kuma lakami cutan na da na sa jiniyo cuta sai mahaifina shake kira mu da cuta kuma abin da ya samu doki jiniyo cutan na that's my family name kuma na so sunan nan ya remain that's the reason why na ce junior cuta ba ban ce cuta ba don ban in kai cuta da na ce junior yes <laughs> to a gurguje dai tambaya na na farko ne pandemic zan ce kuma duk duniya duka kana ganin kamar in ghana za mu ci amma don batun pandemic Ke maramo ya sa nuskova, na sa nuskova, ke bai e sa nuskova, you are out of the law. A Brigadier batun kwanda ne. Yes. Za su yi duniyar ba biya kai na taba yi ba. Abin da aka yi gaba taba yi ba, muka yi azumi cikin gidajen mu. Muka yi sallar da hajji, muka yi lalata da kawai. Za ka gani kamar mu ganiyarsu. mun yarda da wai akwai hiv ebola ya zo ya yi nashi ya wuce amma koronan da kana gani kamar ba mu yadda kama akwai corona ba eh ya kice mutane ya you know wo eh. ba su yadda ba su kuma sun yadda because ciwon ga ba abin wasa ba ne ba taba yin wani abu duniya duka haka ana mutane sallah zuwa masallaci inda ake yayin ibada duka ya mini wanda ya ce bai yadda kuma kun ciwon da mu shi ya zalunci kanshi ba mu ce mai sha zalunci ne amma mai sha zalunci kanshi tun da an yi an stop ibada to ba abin ya kai wannan karfi ya mi dai kuma kan daga ce akwai hiv an samu ebola ya wuce akwai tuberculosis ko tuberculosis ne a sunan wani tb akwai ciwo da yawa amma yau ka duba malaria mutane nawa malaria ke kashi a day in hospital ba ya kira ba ya kira kuma ba wannan magungunan ba wannan magungunan ciwo ne da ke koyi na malaria yes amma wanga aluma da ya sauko muna shi dai mu roƙi Allah Allah ubangiji kiyaye kuma da shi amma is ba mu accept kamar ciwo ne is to wani lokaci muna jin wani ya zo cikin zangare amma kawai wani da su yadda ba wasu kuma magana cewa kamar ai ba mu gana ce wani ka zana da shi ko wani ka zana da shi kuma titiri ma newton da wani lokaci an ce wai kamar ya zo cikin newton kana gani kamar is alleged ake fadiwa ne ko dai an shafa musu daudin wannan ciwo. no no no no no you know something zango muna da wani abu wannan ya fi samu maganin wannan because ciwon mu na zambu shi ne ya in abu ya zo in karbi wannan da kiyayya har a ce kan wani an kabi an kai magana mai shi ya ce karya ne don bai shi bai sun batu ka amma ciwon ga kamar ni ya kan ni na stand on behalf of ce ciwon na akwai shi don na gani ni na ga wanda ciwo ya kama na gani na shaida saboda shi na ce kama na stand in ce ciwo na kwai shi kuma na ce kama cikin ganan ga cikin newton gama akwai ciwo cikin newton ga akwai shi square sai sa sun mutu ko sun samu lafiya no sun samu lafiya suna out we are to dai ka ce akwai shi dan kan da yawa ma sun samu ma sun yi magani shi ma ba su san ma kamar sun kamu da wannan cuta ba ke eh cutar mai yana nan kamar virus na yayi kama ka ayya aini a testing ka a ce ka zama negative by one hour time ana testing ko kuma ciwon ba shi tare da kai amma wanda ciwon ke yi ya fani wanda suka yi girma ko wanda ke da problem kidney ko wanda ke da asthma ko wanda ke da wani how to call this kill him. Uh, it give me asthma. Fukashi asthma. Yes. One the chill and I asked the song. So the she na get come out. The chill and come out. And I lock it down. You can one age. Yes. So the shaggy chicken. Because don't they go advantage, man. Yeah. I come when they have HIV, when the chill and come out. haka quarantine suka samu lafiya suka fito insha Allah nan zuwa two weeks mun interviews muna kan wannan program insha Allah kuma kun gani mu yawanci group na invite ku zo ku ku eh. to muna samun labarin cewa kasa na magana cewa kuma an ganka ka sa an ci za a kunnuka a baka shekara goma kana gani kamar shi shugaban kasa da yi wannan magana ba shi ne wanda yake a ce wai kamar ya afford kowane mutumin gana ya samu shi nose mask na guda don wani na da maybe bai nisi ba ma maybe ma ba don kowa da yin biki kowa da bata shi kana gani kamar wannan doka da ya kawo ya rinni ko ya eh wannan doka da ya kawo one side na ce yi because yau wani suna ce mai ciwo kawai ya fiye sa ba ka ba ne ga nose mask ya allah kiyaye ni ba allah ya kiyaye because muna sa nose mark sun for the cover amma kwambo da muke tabawa ko virus na cikin hannun mu ba ka sani amma allah ya kiyaye kuma kamar ni haka da na yi nose mark sun ga na zane da ake yi na yi almost over 100 pieces na rama free of charge free wani ma ya saura sa na yin ba kodon su yana cikin shop yeah na yi over hundred pieces na raba free of charge you know kuma in ya ce da gina mai gari ya ba mu wolf max kyauta ba kuma na duk ga mai gari mai gari ba mutum ciwo ne ya zo prevention is better than cure ya sa daga kai kana ganin kamar tsoro yake ba mu da ta sa ba ke no no no no ai tsoro a ciki kuma lon na ya fi mu aiki da shi because yau wani suna ce a sa amma suna kansu ba su sa something like policeman ni ba policeman ba ke kama ka ce ban sa loose mask ba kan kai baka sa ba it never work so wọn ka wọn lafiya abar kowa ya obe lon wọn obe aiki